ana wata ga wata a daidai lokacin da ake ƙoƙarin kashe wata wutar wata kuma sai ruruwa take yi inda a yanzu ta taso ne daga garin Oshogo ta jihar Oshun inda wata kotun tarayya ta ba majalisar dokokin Najeriya umarnin tsige shugaba Muhammadu Buhari a bisa wasu hujjoji guda uku. Na farko wai ya gaza wajen hana yawan kashe-kashen da ake yi a ƙasa. Na biyu kuma wai ya kashe wasu kuɗaɗe da majalisa bata bashi daman kashewa ba. sannan na uku wai ba shi da takardar shaidar gama karatu. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ahmed Ibrahim Lawan ya ce a ina kotu ta samo hurumi. Allah wadan wannan kotu, saboda da alkalin da ma'aikatan da wanda ya kai ma karar in akwai wanda ya kai ba su ma san abin da suke ba. Ina ɗan majalisa zaɓe kotu ce ta ce min ga aiki na zai kasance. ai ni na san abin da ya kamata in yi a zaman wakilin mutane kotu ba ta da hurumi ta ce ku cire shugaban kasa yan majalisa ne kadai za su duba dalili in akwai su ce a'a shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa in kuma a jiha ne gwamna ko mataimakinsa ba su yi daidai ba amma ko ta zauna a wani wuri ta ce wato kamar wani mu ba su maima da mun san ma aikinmu ba a nan zan ɗauki wannan dama in ja kunnen alƙalai kuma in koka da shi shugaban alƙalan Najeriya wato Chief Justice na Federation ya yi maza maza ya hukunta irin waɗannan alƙalai a cire su daga irin wannan aiki because duk wanda zai ba da irin wannan hukunci ya ce a cire shugaban ƙasa ya yayi kaza yayi kaza to bai san aikinsa ba A ɓangaren majalisar wakilai kuma Ahmad Babba Kaita ya ce wannan abin dariya ce an ce yaro ya tsinci haƙori. <laughs> wannan abin dariya ne babban abin da ya kuma abin takaici shine ya rika daga kotu shi yasa nake ce miki idan siyasa ta hito abinda hankali ma bai dauka in ta karatu abinda hankali ma bai kamata ya dauka ba sai ya dauka na farko magana certificate an yi dubbin diddiki kuma har duniya duk inda buhari ya je bi certificate din shi an tabbatar da certificate din shi saboda haka wannan magana banza ce na wuce wannan magana na biyu shine maganar kuɗi da aka ce ya ɗauka ba bisa ka'ida ba wannan ba gaskiya ba ne wakila bisa ga jahilci ne nasu an tattauna wannan muhawara a cikin zauren majalisa an buga rigingimu amma duk da haka na, an dawo a kan cewa abinda wannan gwamnatin ta yi ta yi daidai wata kai idan mutum ya fara samun dama ya fara samun kwanciyar hankali shigantaka sai ta rika hituwa kala kala shi ma sanata suleiman nazif ya ce shugaba buhari bai yi laifi da ya saba wa kundin tsarin mulki ba kamar yadda aka sani ka ce na ce wannan kan a siyasance za a ci gaba da yi kuma a 'yan majalisu mutane ne masu hankali masu ilimi kuma wanda suka san ya kamata amma maganan wani ya kawo magana a cikin mafarki to wannan ne ba za mu yarda da shi ba ya zama dole a gare mu mu kare mutuncin shugaban kasa muhammadu buhari mu kare mutuncin jam'iyyar mu ta apc kuma ba wanda ya isa muna cikin majalisa nan babu wanda ya isa ya kawo ma wannan magana ya magana zai dai a mafarki amma a zahirance baka isa ka kawo wannan maganan ba kuma muna nan muna kare masa maradinsa ba za a yi ba kuma ba za mu bari a yi ba fadar shugaban ƙasa ta ce ba ta da abin faɗi akan wannan batu yanzu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya